a sannan ana sanar da yawa musulmi cewa akwai cikakken tafsirin malam na wannan shekarar akan cd ko dvd daga wakilin gidan rediyon jihar zamfar mustapha jafaru kaura ko shamsuddin hussein tsafe ana kuma iya tuntubar su ta wannan lambar sifili takwas sifili shidda biyar hudu bakwai sifili tara hudu sifili sifili takwas sifili sannan kuma ana iya samu a nan masallaci wajen malam bello ɗan sanda wannan saƙo ne daga hukumar kare haɗura ta ƙasa reshen jihar zamfara gashi kamar haka suka ce assalamu alaikum malam da sunan allah mai rahama mai jin kai muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu cikin wannan wata mai albarka kuma allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan azumi da kuma bukukuwan sallah mai zuwa lafiya gafarta malam hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa tana so ka yi kira ga 'yan uwa musulmi da su bi ƙa'idojin tuki a yanda suke bisa abubuwan hawansu domin a samu sauƙin aukuwar haɗura a bisa manyan hanyoyinmu da kuma cikin garuruwanmu daga ƙarshe muna so malam ya addu'a ga wannan hukuma da kuma yawan haɗura da ake yi bisa hanyoyinmu ana rasa rayuka da jin ciwo iri-iri musamman kira ga direbobin golf da su ji tsoron allah su daina kashe mutane a sakamakon tukin ganganci da matsanancin gudu sannan a yi ma iyaye nasiha da kada su bari yara 'ya'yansu suna tuka motoci ko babura a yayin bukukuwan sallah wasu alaikum muna roƙo allah ya biya masu sauran yan uwa duka da bukatunsu kuma allah ya karba muku ya sa mun dace babu shakka irin wannan kida na da marka muhimmanci idan ana maganar hukumar kula da haɗurra da kuma ƙa'idodin tuki sai wasu su yi tsammanin kama matsala ce ta zamani wannan matsala tuntuni addinin musulunci ya magana kanta sa ka duba fatawar lajinar da'ima duk sun yi maganganu akan haɗurra da maganganu akan tuki ba wata matsala da ba mu da ita a rubuce da kuma ra'ayin musulunci a kanta haɗurra 'ya'yan haɗurra wa ke da laifi sannan ya kamata a yi tuki bin ƙa'idodin tuki addinin musulunci na da abin cewa a cikinsu duk malaman musulunci suka yi magana kan wannan matsalaci suna nan rubuce a cikin fatawar lajinar da'ima da haka muna fatar a ba su haɗin kai domin cimma kare haɗurra domin kare haɗurra da kuma kare rayuka da dukiyoyi babu shakka a ƙasar nan duk wanda ya ga da ake tuki ya san kawai dai muna tsare muna wato kan tsaron Allah ne kawai a ta rana wani abokin da ya zo daga Saudiya ya ga da ake tuki sai ke ce mana malam ƙasar nan dai Allah ke tsaron ku kawai dan shi ya ga ba wata ka'ida da aka bi kowa yana yadda ya ga dama kuma duk wanda ya haɗari ta hanyar ganganci ko sakaci diya mutane ba tana kan shi ba sannan ka fara tana kan shi to za ka ga mafi yawan haɗurran mu saka ke kawo su mutum ya yi tuƙe bai da taya ko ya yi oba wajen ɗaukar mutane ko ya yi gudu wanda ya saba maka'ida to irin wannan duk haɗari ya faru direba ne ke da laifi don duk gangancin da ya haifar da haɗari ko sakacin da ya haifar da hadari to yana kan direba da yana da matukar muhimmanci a kula da wayannan ka'idodi domin kiyaye rayuka da kuma dukiyoyi Allah taimake mu na muwafaka wannan ce malam shine ya auna mudu talatin a matsayin cirar da ake yi ga wanda bai iya azumi sai raba biyu ya bayar ga mutum biyu ko cewarsa ta yi sannan ya ce ana ba da zakatun fitar kafin ranar sallah kamar sallah saura kwana biyu yi kwarai kafin kwana biyu ana bayarwa domin ya tabbata sabon annabi suna fitarwa kafin sala da kwana biyu daga daga yau mutum na iya fitarwa kwarai amma ba mutum biyu bai isa ba dole su ci da mutum talatin ka kuma raba waɗannan mudodin zan kira su ga mutum talatin ba mutum biyu ko a dunkula ba mutum guda bai isa wannan ce menene hukuncin yin brush da makilin cikin azumi domin ya ji yau suna cewa bai halatta sannan shin ko ya halasta mutum ya aji azumi saboda lalurar ciwon ido wai don maganin shi yana zo mashi ga makoshi in yasa zo magani ga makoshi bai hana komi bai kuma bata azumi malamai sun ce na halatta a sa digo a sa maganin da aka diga ga ido ko ga kunne ko ga hanci kuma jin ɗanɗanan shi ga makoshi bai tasiri ga azumi bata azumi amma abin shafin makilin imam bukhari ya kawo babi na cewa ana yin aswaki da danyen icce wannan yasa malamai na wannan zamani suka bada fatawar halaccin yin makilin da rana a cikin watan azumi kamar da wannan yake cikin yake cikin fatawar lajinar da'ima malaman saudiya wannan yarwa ta ce ita ce tana da ciki wata guda to sai cikin ya zube har ta kai tsawon kwana goma jini na zuba kuma ba ta yi azumi ba to kuma daga baya sai ta ji an ce wannan jinin na ciwo ne tunda bai isa halitta ba to malam yaya za ta yi wajen ranka azumin za ta ranka azumi dole domin duk faduwar ciki da ya haifar da zubar jini ba tare da halitta ba jini kawai ya zube ba wata tsoka da aka fara halitta ta wannan ba komi ba ne can jini ne bai hana komi tun da ta ki azumi ban ta bata sani ba ba za ta ranka azumi ne ranko ke kanta amma da jinin da ya zubo ya zubo da wata tsoka ko wani nau'i na halitta to wannan jinin biki ne amma in jini ne kawai ya zube kamar ta ce wata ɗaya kaga jini ne kawai to wannan bai hana ta yin azumi in ta ɗauki cewa jinin biki ne ta yi azumi daga ba ta fahimta to ranko dai ne ke kanta za ta ranka ba ka fara ba dan ba ta sani ba wannan kuma yana son malam ya masa ƙarin bayani akan abin da ya kamata a ce ƙarshen waɗannan surori guda biyu suratul qiyama da suratul tin sannan tambayar shi ta biyu ce ko ya halatta idan ya karanta wannan aya da Allah ke cewa hum bada ukum awwala marra atakhshawnahum wato ya ce la a'a wannan bai tabbata a sunna ba a atakhshawnahum ya ce la babu wannan a sunna sannan suratul tin hadithin da ya yazo hadisi ne da'ifi na cewa an ce alisa zalika bi qadir alisa alisa Allah bi al hakimin a ce bala wa nahnu ala zalika min shahidi hadithin da yazo da wannan hadithin ya da'if daga idan an kawo karshen suratul tin ba a cewa komai za a yi shiru amma suratul insan suratul qiyama in an zo an ce alisa zalika bi qadir ala ayyuhiya al-mauta za a ce subhanaka wa bala haditha ya inganta da wannan wannan ce shine yana tuki sai suka yi hadari sai mutum ɗaya daga cikin motar ya mutu shin akwai azumi a kansa duk mai tuki wanda ya yi haɗari to ana kula da abubuwa guda biyu idan ganganci ya haifar da haɗarin to sai ya biya diya sai ya yi kafara in kuma sakaci ya haifar da haɗarin sai ya biya diya sai ya yi kafara in ko ba sakaci ba ganganci haka allah kawai ya kawo haɗarin to ba komi a kan shi sai gwamnati biya diyar waɗanda suka mutu haka malaman su da suka ba da fatawa malam ne hukuncin wanda aka bi azumi amma bai samu damar rankawa ba har gashi wani azumi ya dawo ya zai ranka azumin rankon kawai zai yi don ce Allah ya yi fa'iddatun min ayyamin uka wasu malamai sun ce sai ya da fidiya sai ya yi ciyarwa tare da rankon amma magana ingantatta ranko ne kawai akan shi ko da bayan shekara nawa ne ku. shin ko ya halatta ga matafi wanda ke ƙauye zuwa wani ƙauye wanda ba hanyar mota ko mashin ya sha azumi misali daga ɗan jibga zuwa wanke daga dan jibga zuwa wanke ba ta haya bace ba ta haya bace ba za a sha mata azumi ba wanda ce na matsayin bashin da aka amsa daga banki wanda ba na musulunci ba shin yaya mutum zai idan haya daga ya ansa in ya ansa shi ne ya biya su har ruwan ya yi su gafara neman gafara Allah akana makalla shin yana halitta ga wanda ya ga wata amma hukuma ko shugabanni ba su karbi ganin ba ya isar masa shi ya azumi a bai isar masa ba akan magana ingantatta shi kuma na ce yana son da allah malam ya kare masa bayani akan lokutan sahur da yadda ya kamata a ajiye sahur sannan shin in ya ce lokutan sallah da ma'aikatan lamura addini da ke bugawa kirdado ne ya yi laifi idama kirdado ne ai ba yaki ne ba ne ai duk abin da masana hai'a suke faɗi kirdado ne zai zama daidai zai kuskurewa da haka lokutan sallah da ake bugawa ba wai ya ƙini ba ne ɗari bisa ɗari don abin da za a buga tsawon wata guda zai iya karuwa zai iya raguwa na kirdado ne zai iya zama daidai zai iya saɓawa da haka idan mutane suna aunawa su ma to zai kammala bisa kai su dogara cewa wannan wata zahar lokaci kaza za a yi ƙarye kaza ya kamata a dinga bambantawa ko kuma a dinga yi ana aunawa domin abin kirdado ne ba haƙi ne bane ba kuma tabbas bane wanda za a ce a aiki da shi ɗari bisa ɗari zai zama daidai zai iya sabawa shi kuma wannan dan uwa yana neman malam addu'a da sauran yawa musulmi akan kakin soja da yake so ya ce tun yana karami hamalokinsa yake baya bayan nan ma allah ya sa ya nemi aikin kuma an yi jarabawa a kaduna kuma ya samu nasara yana roƙon malam addu'a sannan yana so malam ya kira ga matasanmu da su shiga aikin kaki don su taimaki addininsu wannan ce don allah mala yana halitta a rika samu alkur'ani suna wurin biki ko hoto a rinka rabawa mutane malam bakar gumi allah ji kanshi da gafara ya ta faɗi muhimmancin shiga ayyuka na gwamnati da ayyukan soja ɗan sanda da sauransu kuma mutane sun ga fa'ida abubuwan da haka ina fata Allah taimaki ka Allah maka jagoranci Qur'ani a buga Qur'ani a rarraba bai da laifi amma a mai da shi abin ado wannan illa ce kamar din karanta a dinga rubuta ayatul kursiyu jikin invitation ko jikin kalandar aure to nan gaskiya bai kamata ba amma da an rubuta wani wa'azi wata karantarwa wata faɗakarwa ga invitation Muhammad Salih bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ce babu laifi wanda ce shi ne ina azumi an yi ruwa sai ya ga durom na masallaci ya biyu ruwa sai ya je ya tsamo shi sai ruwan suka shiga bakinsa ya azumin shi sannan menene halaccin tara suma ba tare da shafa mata wani abu ba babu laifi kamar wanda ya yi nutso ne yana iyo ruwa suka wuce mashi ba da gangan ba ta shi wannan azumin shi lafiya lau kuma ah, Eh, halicin ta rasu ma yana halitta mu ce ta rasu kuma ya batta yawa amma ya dinga kula yana gyara ta domin annabi sallallahu alaihi ya ce man kana lahu sha'run falyukrimhu duk wanda ke da gashi to ya girmama gashin za ke dinga shace shi yana gyara shi duk da akwai wani hadisi wani za ku ji shi kamar bako annabi ya hana yin kum kullun ya ce kada a dinga yin kum kullun mutu ya kum yau sai kuma jibi gobe kada ya yi da muna ɗaba kaunin sunna ko gashin gin ba mu shacewa sai yau daga yau sai kuma jibi amma daga ba muka kai rauni amma tabbas akwai hadisi ingantacce annabi ya hana ta shace kai kullun ya ce a yi yau sai a tsallake gobe sai kuma jibi amma dai a dunkule annabi ya umarni da a mutunta gashi a gyara gashi a kula da shi sosai a cikin wani hadisi kuka ji hadisi ingantacce wannan ce mutum ne ya aure yarinya kuma suka yi alkawari da babanta ya ce mashi duk abun da ta yi mashi gada ya sake ta bayan sun yi aure sai ta canza halinta tana kuntata mashi yana kawo kararta wajen mahaifinta har allah ya karbi ran mahaifin nata kuma ta koma tana sayar mashi da abinci ya ce daga bisani sai ya ce ba zai rinka ma ba ta abinci ba har sai ta daina sayar mashi da abinci shin ya hukuncin shi na farko dai ya ci gaba da hakuri kamar da babanta ya bar wasiya da wannan wasiya ta daidai abin da bai ya ce la ya farko mu'minin mu'mina in ya mina rabu ya mina akhar kada mumini ya rabu da mumina in ya su in ta zai so su ɗabi'u to ka ta ɗaukar mataki na jawo hankalinta da lurar da ita wannan in kuma ka bata abin ta sayar in ka ɗauki matakin in bata wani ka mata ukuba da wannan ba kai laifi ba amma dai na fata ka ɗauki mataki ta kuma sa magabata a ciki domin a jawo hankalinta ta lura da ita cewa cutar da kanta ne kuma cutar da 'ya'yanta ne kuma cutar da kai ne kai kuma kana da haƙƙi gare ta ta kula da abincinka ta kula da dukiyarka wannan dan uwa na neman ƙarin bayani kan istikhara shin tana da wani takamaiman lokaci wanda ake yin ta babu takamaiman lokaci ko shi ana yin istikhara lokacin da yin nafila ya halatta wasu malamai suna ganin sallar istikhara tana cikin dawatul asbab ana iya yin ta koyaushe ko lokacin da ba a nafila ana yinta domin tana cikin zawatul asba kuma wani shine daidai wanda ce yana son malam ya faɗa mashi falalar itikafi saboda duk shekara yana son ya shiga sai ji bai iyawa kuma kowane irin tanadi ne allah ya masu itikafi a lahira sannan yana son shine yana son malam ya mashi bayani shine yana kula da addini sosai sai baban shi ya fifita shi akan sauran yan uwan shi idan ya zo da bukata nan take baban shi yana yi masa ba tamkar yan uwan ba shin ko ya halatta ma baban shi nasiha akan haka a babu laifi domin umar radiyallahu anhu ya kasance na yan tabawan da yake ganin yana kokarin ibada Idan uba ya girmama ɗa saboda ya kwadaitar da ɗiyan shi wajen ibada babu laifi kwarai bai shiga cikin rashin adalci domin ya yi ne don karfafawa hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah ku yi azizi tsakanin ɗiyanku wannan kwadaitarwar da zaburarwar bata ci karo da wancan ba wannan ya ce shine eh? eh itikafi eh magana itikafi kawai na fara ta biyu ne da in ji sauƙin ansa ta farkon magana itikafi magana ce mai tsawo kwarai ina fata mai tambaya ya koma cikin zadul ma'ad ibnu qayyim al-jawziya <laughs> rahimahullahu ta'ala ya faɗi hikimomin itikafi da falalar itikafi ya ishi itikafi falala kasancewa annabi duk shekara yana itikafi har ya taɓa ma rankon itikafi a wata shekara da bai samu damar yi cikin azumi ba ya ranka shi cikin watan shawwal kaga wani ya nuna muhimmancin itikafi tun da aka farlanta azumi shekara ta hudu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba fashin yin itikafi ba duk shekara sai yayi a wata shekara ne kawai ya fashi saboda kishin mata ya zo zai yi wata ta nemi izini ta ce mata na ta yi ce bismillah ta zo ta yi sai wata ce ta mata na a bata izini wata mata ce a bata izini sai na ya gano abin nasu kishi ne ya ce shi ma gaba ɗaya hausa ita kafin sai bayan sallah cikin watan sallah sai ranka kaga wannan kadai a shi ita kafi falala bayan kusantar da mutum da yake yi zuwa ga ubangiji bayan tsarkake zuciya da yake yi bayan horarwa da yake bayarwa wajen kokarin yin ibada ibn qayyim al-jawziya dai a cikin wancan littafi yayi bayani sosai game da hikimar itikafi ce a koma cikin zadul ma'ad domin aka bayana. wannan ce shine ya alwala sai ya ci abinci bai samu kukur baki ba sai ya sallah ya hukuncin sa sannan wannan shi kuma yana son ya san hukuncin azumin wanda ya fada har aka buge masa baki ya ji. dukkan su azumin sa lafiya lau sai dai laifin fada kuma yana nan duk annabi sallallahu ya hana fada ya ce imamu ta ne ka fada ka ce masa azumi ne kai yi mutu ya yi fada yana azumi ya laifi amma azumin sa lafiya ne haka wanda aka bugin baki bakin shi jini in ba da ganga ya hada jinin ba rinjaya shi ya wuce azumin shi na lafiya lau kurkura baki bayan sallah mustahab kafin ayi sallah mustahabi ne bayan ci abinci a kurkura baki kafin ayi sallah mustahabi ne in ba kurkuri ba ka yi sallah lafiya lau shin ko ya halatta a kira saifullahi da sunan khalid sannan shin kuwa ya inganta cewa wanda ya alwala bai ce bismillahi ba babu alwala shi lalle ya inganta annabi sallallahu alaihi ya ce babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba sai da abin malamai suka ce ga wanda ya ganganta yana sane yake cewa bismillahi da gangan farkon alwala to bai da alwala kuma magana ce daidai amma wanda ya mance ko ya shagala ko bai sani ba alwala su lafiya lau saifullahi kuma sifa ce dan siffata mutum da wannan saboda kuzari da kokari babu laifi amma a sa mutum saifullahi a matsayin suna wannan makaruhi ne shin ko yana halatta ga mace da ta sha azumin ramadan ta yi azumin siti shawwal wanda ake yi bayan an ƙara azumin abin da sani malamai sun ce ta fara biyan bashin da ake bin ta kafin ta city shawwal wasu kuma suna halattawa sun ce domin babin ranko yana da tsawo lokacin kuma ranko yana da tsawo shi kuma sittu shawwal yana lokaci takaitacce amma ni na fi karkata ga ra'ayin da yake cewa a fara biyan bashi sannan a zo a yi nafila a yi sittu shawwal domin annabi ya ce hakkin Allah shi fi cancanta a biya menene hukuncin rukiya a musulunci kuma ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ya rukiya sannan yana son halaccin yin hoto ko kuma sa shi a ɗaki ko a waya ta handset ko a riga kuma a wasu wurare daban-daban rukiya dai annabi sallallahu alaihi ya ba dama a yi rukiya ya ce duk wanda yake da dama ya taimaki dan uwan shi ya taimake shi kuma abu sa'id al ya yi rukiya ya karanta fatiha ya tofa annabi ya goye bayan shi akan abin da ya yi haka rukiya shari'a ce na halatta a karanta wani abu na alkur'ani a tofa kamar da shi annabi sallallahu alaihi ke karanta kula uzai tofa ma jikin shi kuma yana karanta addu'an neman tsari ga jikokin shi Hassan da Husaini yana tofa masu haka rukiya tana asali kuma ba wasu ayoyi ya za ce sai su duk abin da karanta na qur'ani akai ruqiya da shi yayi babu laifi sannan maganar hoto hoto magana ingantatta wanda aka sassaƙa ne hoto ne mai inuwa ko mara inuwa wanda aka zana ne ko wanda aka saƙa ne da zare ta zare aka yi hoto ko wanda ake ɗauka ne da kyamara hoto hukuncin shi gaba ɗaya ɗaya ne illa akwai hotunan da malamai suka ittifaki kan haramci babu saɓani su ne na sassaƙawa akwai wanda malamai suka yi saɓani su ne na zane da ɗunkawa su ne malamai sun yi zaɓani a kansu amma magana ingantattar su masu sun shiga cikin haramci sai hoton kyamara ta zamani ita ma ta shiga cikin haramci in ba hoton lalura ba kamar irin wanda da ake ɗaukar karantarwa addini don maslaha ko yadda addini to malamai sun ba da halarci wasu ma suna ganin ma shashi ma ya shiga amma da abin da ya fi shine magana farko cewa na koyar da addini bai da laifi sai kuma hotuna na larura kamar irin wanda jami'an tsaro suke amfani da su don su gano mai laifi ko da tallata a nemi mai laifi ko wanda masu karanta medicine suke amfani da shi da hotunan da ake amfani da su na lalura yin passport id card da sauransu so da duk malamai sun ce saboda lalura yana halatta a yi amfani da su wallahu alam da ƙarshe na son malam ya kira ga matasa game da maza da mata da su shiga makarantu domin samun ilimi ingantacce ba wai a kasar kawai ba kuma su shiga makarantu na sunna ba na 'yan bid'a ba sai wannan uwa ta ce daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne ake ce ma ƙarshen dare sannan malam ya yi nasiha ga masu cewa inna lillahi wa inna alaihi raji'una sannan ta ce ita ce ta yi wa 'yan uwanta alkawarin za ta riƙa ba su wani abu duk wata cikin albashinta waɗanda ba su aiki to ta yi rashin lafiya wata uku ba ta samu ba su ba shin tana da laifi ko sai ta ranka tuna ta alkawali ne ta cika alkawalin na bi ahadihim idza ahadu da ka cika alkawalin da ta yi amma abu ne shafi masu ya inna lillahi wa inna alaihi raji'u mafi yawa uwayenmu ne tsofaffi dattawa suke cewa haka don Allah da muna fata Allah ya fi masu don kuskure ne kuma wani lokaci ba su iya gyarawa da yawa za ka ce mata ce inna lillahi wa inna ilaihi sai ina lillahi wa ina alaihi kayi kayi ta kada wannan sai dai da Allah ya yi baki ne ya riga ya ɗanyi nauyi sai kuma ta farko ta ce yawwa zuwa wani lokaci ne ake cewa sulusun dare karshen dare wannan kamar da muhammad salibin althaimin ya faɗi ya ce mutum zai auna ne dare na da awa goma sha biyu to sai ka auna faɗuwa rana ƙarfe nawa rana ta faɗi to sai ka kasa awa goma sha biyu gida uku ya ka kwashe gida biyu to abin da ya saura gida ɗaya da na ne sulusun lai sannan da ƙarshe ta ce ko akwai laifi ga wanda yake faɗin sunan mahaifiyarsa ko mai sunan inar mijinsa ko mai sunan yarsa ta farko ya farko kan ba laifi don haɗe sunan ya farko al'ada ba haushe ce da sauran ƙabilu haka haɗe sunan uwar miji kuma ba laifi ba ne uwar miji ko uban miji na faɗi sunansu ba laifi ba ne amma faɗin sunan mahaifa shi ne laifi imamul bukhari ya kawo asar a cikin adabul mufrad ba a faɗin sunan uba kai tsaye in za a kira shi amma dai yanzu ni sunan baba na aliyu wannan sunan shi aliyu na kira shi sunan aliyu ba rashin kunya ba ba laifi ba ne amma shi mahaifin na in kira shi da wannan bai halatta amma wani ke da wannan sunan dan na kira shi da wannan ba laifi ba ne masha Allah barakallah saboda ƙwarewar lokaci kuma anan zamu da sa'aya ga